assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau 23 ga watan muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da takwas wanda ya yi daidai da takwas ga watan julai shekara ta dubu biyu da ishirin da shida miladiya muna cikin karatun littafin tafhimul mutafahim an mawqifis sadatil malikiyya min alqur'anil karim yau za mu tashi shafi na 87 bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wa fi ma yali azkuru laka amthilatan wa nususan mubashara yau a cikin abin da ke biyowa zan ambata maka misalai da nassoshi kai tsaye min kutubi min kutubi daga cikin littattafan malamansu, zan ambata maka nasoshi wato kai tsaye daga littattafan malaman shi'a din alladhina qalu bit-tahrif wa'anda suke da ra'ayin tahrifi masu ganin cewa wannan qur'anin da muke karantawa ba shi bane haƙiƙanin alqur'anin da aka saukar zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam wannan ƙur'anin da muke karantawa a cikin shi akwai tarihi an karkatar da wasu nasoshin an ƙara wasu abubuwa an rage wasu abubuwa da sauransu to malaman da suke da wannan ra'ayi daga cikin malaman shi'a ma asma'il kutub wal masadiq wal maraji' bi tare da sunayen littattafai da kuma masadir wato a ina ne aka samu wayannan shafi nawa ne an gane ku da kuma maraji' wuraren da mutum zai je ya ga wa'annan bayanan duka da duka da zurbi al'awwal ashekun nuri a tsabiri na farko daga cikin malaman shi'a wanda yake da wannan ra'ayi na taharifi akwai ashek Nuri a tsabirusi babban malamin shi'a shek nuri a tsabirusi wanda ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da ɗari uku da ashirin min abrazil qa'ilina bit hari daga cikin mafi bayyanan masu ra'ayin cewa ƙur'anin nan an karkatar da shi wato akwai wannan malamin imam sheikh alluri az-zabrusi walahu kitabun mustaqillun fi yana da littafi mai cin gashin kansa in an ce littafi mustaqil shine littafi mai cin gashin kansa kenan ya wallafa littafi musamman dangane da cewa wannan qur'anin bai cika ba kan shi kawai yi littafin allazi la ghaiba fihi indi shi shek Nuri Az-Zabrusi yana cewa abinda babu kokonto a cikin sa a waje na inji shi anna hadha al-qur'an na bayna aydina lalle wannan al da ke gaba gare mu ليس بتمامه كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ياتي للي da ke gaba gare mu ba wai cikakken sa bane kamar yadda aka saukar zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an gane ya ce allazi la raiba fihi indi allazi la raiba fihi indi abinda babu kokonto a cikin sa a waje na inji shi lalle wannan qur'anin da ke gaba gare mu da muke karantawa tun daga fatiha hannasu din nan an gane ko laisa bi tamamihi kama unzila ala muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba wai cikakken sa bane kamar yadda aka saukar ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam bal fihi ma huwa mukhalifun lima anzala allah yace a'a a cikin sa akwai abin da ya saba ga abin da Allah ya saukar an gane ko wannan qur'anin a cikin sa akwai abin da ya saba daga abinda da Allah ya saukar in ji Sheikh Nuri a dabrisi wa zida fihi ma lam yunzal kuma yace an ƙara a cikin wannan Qur'ani abin da ba a saukar ba wa annahu kad hudifat minhu ashiya'an kathira kuma lalle wai in ji shi an shafe abubuwa da yawa daga cikin Al-Qur'ani abubuwa da yawa yake an shafe فصل الخطاب في إثبات تاريخ كتاب رب الأرباب مدوبة cikin fasalin kitab sunan littafin shi kenan fi isbati tahrifi kitabi rabbil arbab kaga an ka duba fasara ma littafin ya ce magana wanda yake yanke wajen tabbatar da karkatar da littafin wato ubangiji wato ya ce ga hujjoji da suke nuna cewa lallai wannan ƙur'anin fa ba cikakke ba ne ya wallafa littafin nan mai suna fasulul kiɗa na asheb nuri a taburusi shi kuma wannan malamin fa da ya rasu kabarin shi an gyara kabarin an inganta shi an mai da shi wajen ziyara an dauke shi wani babban waliyi amma kuma da za ka tambayi malaman shi'a da mabiya shi'a ka ce menene ra'ayinku akan alkur'ani za su ce ai ra'ayin akan shi ne ra'ayin dukkan musulmi wannan ƙur'anin da ake karantawa tun daga fatiha har zuwa nasi wato shi ne ƙur'anin da Allah ya saukar babu rage a cikinsa babu ƙari babu rage a cikinsa babu wani ƙari a cikinsa duk wanda ya ce mu shi'a muna da wata aƙida saɓanin wannan ƙarya yake mana me za ka ce dangane da ra'ayin malaminku a sheik nuri a taburisi sai ce malaminmu ya yi ishtihadi ne ya yi kuskure ba ma tare da malaminmu akan wannan mutumin da ya faɗi wannan magana dama ana ishtihadi akan cikin alkur'ani dama za a yi ishtihadi a ce wai malami ya yi ishtihadi kur'ani ya cika ko bai cika ba a ina ka taba wannan ishtihadin mas'ala na kur'ani ya cika ko bai cika ba mas'ala ne na ijma'i bai dace a samu wani sabani a kan shi ba amma ku yan shi'a saboda manya-manyan malaman da kuke ji da su sun tafi akan wannan ra'ayi wannan yasa yan shi'a suke yin uzuri ga duk mutumin da yake qur'ani bai cika ba ba sa dauka yayi wani laifi amma mutumin da yake mutumin da suka yi wa kazabi ko mutanen da suka yi wa kazabi cewa sun karbi mulki daga mutanen gidan annabi sun zalunci mutanen gidan annabi sun kwace musu mulki to ba sa yin uzuri ga waɗannan mutane mai tsala zarra yanzu shi a ba sa uzuri ga abubakar ko ga umar ko ga usman sun ce waɗannan mutane sun yi ridda kai tsaye menene riddansu sun kwace mulki daga ahalul bait to wane ne ya ba ahalul baitin mulki bale ya kwace musu ma a ina aka samu mulkin a cikin ƙur'ani ne Allah ya ce an ba ahalul baiti mulki ko a cikin hadisai ingantattu aka samo an ba mutanen gidan annabi mulki a ina aka samo an ba mutanen gidan annabi mulki an gane suna kawo wasu ayoyi suna kawo wasu hadisai da zarar kun tattauna da su sai ka ga yadda ka san ƙura ne wanda yake an hura ya wasu ba su da wani nasi za ka ce ga nasi nan wanda ke nuna gashi nan Allah ta'ala Qur'ani ya faɗa ko kun san wannan shine dalilin da yasa suke cewa Qur'ani an canza shi za su gaya ma sahabban manzon Allah da suka kwace mulki suka san za a gano su suka san Qur'ani ya ce ainihin sahabban ya ce ainihin ahlul baiti su ne za su yi mulki sai sahabban annabi suka goge wa'annan ayoyin da ke magana kan ahlul baiti ina ba ta gane wannan to ai babban dalilin nuna cewa Qur'ani an canza saboda in ka ce musu ku da kuke cewa ahalul bait za su yi mulki ku kawo aya tunda sun ce mas'alan shugabanci mas'alar shugabanci imamanci a wajen shi'a wato mas'ala ne wanda ya fi kowace mas'ala kusan ko mas'ala na tauhidi baya ja da mas'ala na imama ku fahimci wannan ai kai balma suna sanya imama gaba da tauhidi to tun da dai imama yana gaba da tauhidi ai ya kamata a samu nassi kararar daga qur'ani saboda ya kamata a samu nassi kamar yankan wuka wanda Allah zai raba gargama ko yanzu dangane da tauhidi cewa Allah ɗaya ne akwai jayayya wa ilahukum ilahun wahid ba gama ba kul huwa Allahu ahad la tattakhidhu ilahayn ithnayn la qad kafara ladina qalu inna Allaha salihun thalatha kaga ga ayoyi da suka yi magana akan cewa lallai babu wani abun bauta da gaskiya sai Allah innahu idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun yaquluna a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun to ya kamata a samu ko da aya ɗaya ko aya biyu da ya fito karara ya nuna shugabancin Aliyu shugabancin Hassan da Husaini shugabancin Ja'faru Sadiq shugabancin Muhammadu Bakir shugabancin kaza Musa Al-Kazim alaihi salam a samu shugabancin gaba daya to babu wannan magana ko da wasa ayoyin da suke ɗaukowa su kansu sun san ayoyin ba sa magana kan shugabanci haka nan hadisan da 'yan shi ake kama hujja da shi su kansu sun san wannan hadisi ba hujja ba ne shi ina fatan gano wannan to kaga ashe kenan yanzu da mutumin da ya kwace mulki daga mutanen gidan annabi ya hana mulki da mutumin da yake ce ƙur'ani bai cika ba tsakani da Allah wanne ya fi cancanta a zarga sahaba annabi laifin sun ɓata mulki amma kuma daga baya daga cikin imaman nan na farko a wajen shi'a daga baya an ba shi ne na hudu shi ne na hudu an daɗe ne ba a ba shi ba amma an ba shi daga baya to da aka ba shi an dawo musulunci kuma ji wani ai ai farkon imaman shi'a shi ne aliyu bin abi ɗalib to shi ahalu sunna ba su sa shi a matakin farko ba sai suka sashi a mataki na hudu sun dai ba shi shugabanci mutumin da ya kamata ya ɗauki na ɗaya sai aka ba shi na hudu ya dai shigo da shi ba to amma kuma ƙur'ani da muke karanta kun ce gaba ɗaya an canza shi an canza shi gaba ɗaya kaga in babin cutarwa ne da musulunci wanda ya fi dacewa a ce cutarwa su ne shi'a an gane wannan ai to amma su yan shi'a ba sa kafirta wanda ya ce ƙur'ani da suka ba amma suna kafirta wanda ya kwace shugabanci to a ina ne da wani dalili ne za a ce wai dan mutum ya kwace shugabanci ya yi rida yanzu kawai dan nayi juyin mulki sai yi rida dama juyin mulki rida ne a wani aqida ne aka ce duk wanda ya kwace mulki a wajen wani ai gaya sai a ce ya aikata kaba'ira in har da gaske sun kwace mulkin kenan balantana ta kusa ko ta nesa babu dalilin da ya nuna cewa sabon annabi sun kwace mulki to wai wajen kwace mulki sai a ce sahabbai wajen dubu ɗari da wani abu su yi ijima'i wajen saba wa manzan Allah dubu ɗari da wani abu da yan shiya sun ce annabi ya tara sahabbai dubu ɗari da wani abu a wani ruwa tsakanin maka da madina ana kira shi gaziru kum to wai da ya tara su sai ya nuna musu shugabancin ali wai amma manzan Allah yana farin duniya wai tun kafin ma ya duniya suka fara wallahi baka isa ba wai ka ji manzan Allah ya zo ya mallake mu ya ce shi annabi ne yana so kuma bayan ya su. wai ka umar ke cewa wai annabi na so kuma bayan ya su? ya ba mana mutanen gidansa to irin wannan kazafi to akwai mutanen da su a rayuwarsu in kana faɗa da su in suna so su yaƙe ka da ƙarya suke yaƙan ka to shi'a suna daga cikinsu shi ɗan a in zai yaƙe ka da ƙarya zai yaƙe ka ya kulla ma wani irin kazafi kuma ya bata rai in ma ta kai ma ya kuka zai kuka ina ba ta gano wannan to yanzu a wajen yan shi'a dai in ka kwace shugabanci kai kafiri ne wanda ya ce ƙur'ani bai cika ba musulmi ne eh? kuma in ka matsa musu ka kai su bango mai yan shi'a ke cewa sai su ce ishtihadi kuma mutum ya yi ishtihadi zai samu lada ɗayan yayin kuskure to me yasa ba za ku ce su ma abubakar da umar sun yi ba bane suka ce abubakar da umar sun yi ishtihadi ne wajen shugabanci wa ya kamata ya zama na farko shin aliyu ne ya kamata ya zama ko su sai ishtihadi ya kai zuwa ga cewa su ne sai suka fara shugabanci daga baya kuma suka bashi na hudu ai ba su kare shi gaba ɗaya ba to su ya kamata ma a yi musu uzuri tunda su ba su kare shi ba to amma 'yan shiya sun ce wannan qur'anin suna karanta shi ne kan babin lalura kan babu taƙiya har sai imamul mahdi ya zo da qur'ani mai kyau a lokacin da imamul mahdi zai bayyana zai zo da qur'ani mai kyau to kenan yan shi'a sun gama aiki da rayuwarsu gaba ɗaya sun gama aiki da abin da ba daidai ba sai lokacin da tashin kiyama ya kusa za a fara aiki da qur'ani mai kyau wani irin addini ne manzo Allah ya saukar da Qur'anin da ba aiki da shi shekaru dubbai eh Allah shi kiyaye الثاني الكليني to na biyu daga cikin malaman shi'a masu ganin ƙur'ani an canza shi wannan ba shi ne ƙur'ani na gaskiya ba akwai imam al-kulaini allazi tuwfiya sana 329 hijiriya wanda ya rasu shekara na 329 na hijira wa huwa min ahammi kutubil hadith inda shi'a yana daga cikin mafi muhimmancin littattafan hadisi a wajen shi'a an gani ka sahihul bukhari inda ahli sunna kamar sahihul bukhari a wajen ahli sunna hmm. yanda mu ahli sunna muke ji da bukhari idan mutum ya taba sahihul bukhari to muna ji ya taba ya taba ainihin wani littafi wanda yake bayan alkur'ani mai girma an gane wannan ai in mun ga mutum yana izgili ga sahihul bukhari yanda muke kyamansa muna kyamansa ne a mataki na biyu irin yanda muke kin qur'ani a mata mai inkarin qur'ani a matakin farko to mai izgili ga bukari a mataki da biyu muke sashi muna tsananin kyamansa kuma ji wannan hai to su yan shi'a sun dauki a littafin usulul kafi da furuul kafi a matsayin kamar sahihul bukari a wajen ahlus sunna kuma wani abin da zai baka mamaki kan wannan littafi nan shi'a dan shi'a in ka ce masa shin kun yadda da littafin usulul kafi da furu furu'u kafirai za su ce kwarai da gaske ai duk abin da ke cikin sa mun yarda da shi har ma ina ganin muhammad muhammad albakir daga cikin a'imma guda goma sha biyun nan wai wai wanda ya rubuta littafin da ya rubuta littafin sai ya littafin ya kai mishi shi kulaini da ya rubuta ya kai mishi sai shi ya duba shi muhammad albakir in ba na manta ba sai muhammad albakir ya ce kafin li ummati kafin da ci wannan littafi ya isa ya wadatu ga 'yan shi'a na kenan kamar ya yi afrobin ya yadda cewa duk abin da ke ciki 'yan shi'a za su iya aiki da shi an gane wannan hudu to kuma idan ya fahimci kana so ne ka kure shi kamar tambayoyi a cikin wasu hadisai a ciki sai ma wa yau ya ce wa mu 'yan shi'a ba kamar ku ahalin sunna muke ba masu cewa sayar bukari dai ya inganta mu a cikin usulul kafi da furu'ul kafi akwai abin da bai inganta ba to kai me za ka yi tsammani me za ka yi tsammani kai a za ka yi tsammani zai nuna ma hadisai da ifai to dan shi ba zai taba takarijin shi ba ya kamata a ce yanzu usulul kafi da furu'ul kafi an samu wani malamin shi'a malamin hadisi daga cikin su yayi takariji kamar yadda littattafan mu gaba daya ana takariji an gani littattafan hadisin mu ana bin su ɗaya bayan ɗaya ana takariji in akwai ingantacce a ce sahih in hasan ne a ce hasan in da ibi ne a ce da ibi ka kalubalanci malaman shi'a wane ne daga cikin malaman shi'a wanda littafi za mu gani da aka yi takarijin littattafan hadisi na yin shi'a ba a yi ɗan shi'a yana inganta hadisin shi ne ko ya za'afa lura da masu kalubalantar shi idan ka kalubalantar shi za ka kure shi sai ci hadisin nan mu a wajen ba wani ya inganta bane dalili ne wannan hadisin kuma kaka sha mamaki za ga dan shi a wani waje kuma yana kafa ma wani ahlus sunna hujja da wannan hadisin in ya ga wani ahlus sunna kamar gara haka sai ya dauko wannan hadisin da shi da ya yace da kiki ne da shi zai kafa mai hujja an gane wannan ko saka wannan hadisin ba wai da ifi bane kawai za su kalle ka ne yanayinka in kai ahalin suna ne wanda ya waye sai su yi ta giya sun ce hadisi na kasan ba dukan akwai hadisan da ba su inganta ba ya kamata ka tambaye mu ne mu mabiya bai baiti eh mu masu bin bai baiti za mu gaya ma hadisan da ya inganta da wanda bai inganta ba to su aka wannan hadisi da ka kawo in ma ya ga dama zai tawo zai kama ba yau ne shi tun da kaga ka ƙi ka yi tambaya to sai in tsale ka akan ra'ayinka mu dai na je gaya maka ba dukkan hadisai da inganta su eh ina so in sani wannan hadisin ba na je gaya maka ba dukkan hadisai da inganta su an gani in kuma ya ga zaka takure shi da yawa zai fito ya ce ma da ifi a wani waje kuma shine hadisin da zai ta kaba hujja da shi yana tabbatar da abin da zai tabbatar na aqidan su an gane wannan ko ka gare aqidan shi'a qala hadahu Allah ya faɗa Allah ya shirye shi ruya an abi abdullah annahu qala ya ruwaito daga abi abdullah wato lalle ya ce innal qur'an allazi jaa bihi jibril alayhi salam ila muhammadin sallallahu alaihi wa sallam lalle qur'ani wanda mala'ika jibril ya zo da shi zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam 17000 aya wato ayoyi dubu nawa dubu goma sha bakwai ne ayoyi dubu goma sha bakwai ne ملاحظة عدد آيات القرآن المتواترة عند المسلمين هو يو عدد آيوي متواتري أوجن أهل السنة والجماعة سوني كتن كتن نوا نحو ست ألف ومئتين وستة وثلاثين يو كاغا واتو آيوي دبو شدة دي da ɗari biyu da talatin da shida ayoyi kusan dubu shida da ɗari biyu da talatin da shida to yanzu nawa kenan aka cire wa hadhihi riwaya tani anna الثلثين قد sukita Eh, wannan aya wannan riwaya din na ainihin kulaini yana nuna mana lalle kashi biyu cikin uku na Qur'ani an cire su an cire kashi biyu yanzu yanzu yanzu ku duba ayoyi nawa yace 17 ayoyin Qur'ani wanda aka saukar wanda a malaika Jibril ya zo da shi wajen Muhammad ayoyi dubu sha bakwai ne to amma mu yanzu ayoyin da suka rage a wajenmu yanzu nawa ne dubu shida da ɗari biyu da talatin da shida ayoyi nawa aka cire kenan wajen dubu goma sha aka cire kusan an kusan cire wajen kashi biyu cikin uku na ƙur'anin gaba to a cikin wannan ayoyin da aka cire a cikin ne aka cire falalan ahalul baiti falalan aliyu da shugabancinsa ka san aqidan shi'a gaba ɗaya nan ta tsaya ba kaga ce ma menene aqidan shi'a shine magana akan imamanci da falalan wa'annan imamai goma sha biyu kusan mafi yawan bayanan shi'a ya tsaya akan nan ne an gane ko eh alkazi lil kulaini mu duba littafin alkazi na imamul kulaini mutumin da ya zargi cewa alkur'ani an cire wannan ya kamata ma a sa shi daga cikin sawun musulmi ballantana ma a ce kabarin shi ya zama to kabari wanda ake kai ziyara ana neman tabarruki shi ba wani babban wali ne mai wannan inkarin ana zuwa kabarin shi ana neman tabarruki ana shafa kabarin mutumin da ya ce ƙur'anin nan bai cika ba mutumin kirki ne amma sahabban annabi da suka ba da gudunmawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har da'awa ta cika har musulunci ya cika manzon Allah ba shi kadai yayi da'awa ba waɗannan mutane a wajen yin shi a kakaf kafirai ne su menene laifin su sun kwace shugabanci wajen aliyu an gani saboda haka gabaki ɗayansu kabirai ne gabaki ɗayansu zindikai ne gabaki ɗayansu ba a karɓar ruwayan su amma na karɓar ruwayan wannan ko mutumin kirki ne na'am kitabu fadlil qur'an babu adad ayatil qur'an eh littafin fadlil qur'an babu adadin ayoyin alqur'ani الثالث علي بن إبراهيم القمي نأكو daga cikin malaman shi'a masu ganin cewa alkur'ani bai cika ba akwai aliyu bin ibrahim al'ummi allazi tuwfiya fil qarni ar al-hijri wannan bawan Allah ya rasu karni na hudu kaga yana kusa da salaf yana kusa da salaf karni na hudu da hijira wannan bawan Allah ya rasu sahibu tafsir al-ummi yana da wani littafi da ya shahara ana kiran shi tafsirul ummi kun san um ko kum wani gari ne a can ina a can iran ko tafsirul kummi wa yu'addu min abdan tafasir shi'a ana lissafa wannan daga cikin mafi dadewan littattafan shi'a a cikin littattafan shi'a na tafsiri wannan yana daga cikin wanda yafi fi dadewa qala fi tafsiri ya faɗa a cikin tafsirin sa shi ibnu babawai al-ummi inda tafsiri qawlihi inda tafsiri li qawlihi ta'ala ali ibn ibrahim al-ummi a wajen inda yake fasara inda Allah ke cewa wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama idan kun ji tsoro ba za ku yi adalci ga marayu ba fankihu ma baba lakum min an-nisa'i masna wa thulatha wa ruba ku aure abin da ya muku dadi daga cikin mata ku aure bibiyu ko uku ko hudu fa in khiftum alla ta'dilu fawahida idan kuna jin tsoron ba za ku yi adalci ba wajen auren mata da yawa to ku aure mace ɗaya mara ku huta in ba za ku yi adalci ba aw ma malakat aymanukum ko abin da hannun daman ku ya mallaka zalika adna alla ta'ulu wannan shi ya fi kusa kakwai zalunci wato mutum ya tsaya ya takaita ga mace ɗaya. in ya ga cewa in ya auri mata da yawa ba zai adalci ba wannan shi ya fi kusa da kakwai zalunci kenan duk mutumin da ya auri mace ɗaya ba adali bane shi ga mutum da mace ɗaya daya azalimi ne eh haka ne to an ce in kun ji tsoro ba za ku yi adalci ba kenan wanda ya tsaya kan mace daya matsoraci ne rago ne mai ganin ba zai iya adalci ba yaya amma jarumi wanda yake ganin zai iya adalci duk mutumin da muka da mata hudu adali ne shi muna ganin ka da mata hudu za mu ce to in ana neman a karɓi shaida wannan yana da mata ɗaya wannan yana da mata hudu za mu ce Allah ya ce mana dama mai mata hudu shine adili tun da kaga ya auri mata hudu dama an ce in ka ji tsoro ba za ka yi adalci ba to shi yana ganin zai yi adalci sa ya auri mata hudu kenan auren mata hudu adalci auren mace ɗaya zalunci an gane ba za mu karɓi shaidan mutumin da yake auren mace ɗaya ba hmm? da yawa daga cikin malaman da ke wa'azi musamman irin wa'azin na na aure sukan sa irin wannan a cikin fitar da fikiwansu haka ne Ke in kana so ka zama adili ka ƙara mai ɗaya ya ƙara an gane ko in kana da biyu ƙara na uku in kana da na uku ƙara na hudu kaga wanda ya cika hudu adalci ya cika kenan ina fata an gane kaga abinda dai Allah ya gaya mana a nan wajen Allah ya ce ku aure abin da ya muku daɗi daga cikin mata ku aure abin da ya muku daɗi to Allah bai ambaci ɗaya ba sai ambaci nawa biyu to menene yasa Allah ya tsallake ɗaya dan ya nuna ma ɗaya ba a jayayya kan shi auren mace ta farko dama wannan kaulan wahidan ba magana jayayya to amma ya halatta a aure na biyu ya halatta a aure na uku ya halatta a aure na hudu duk sun halatta na ɗayan babu mai jayayya kan ingancin auren mace ta mace ɗaya Kuna gano wannan inda gizo ke saka shin ya halatta auri mace biyu ko a auri uku a auri hudu to sai qur'ani ya fara da biyu dan ya nuna ma halacci zaka malaman usul fiqh suna cewa wannan umurnin lil ibaha yana nuna halaccin yin haka ba haram bane dan ka auri mace biyu ba haram bane dan ka auri uku ba haram bane dan ka auri hudu amma da sharadin ba za ka zalunce su ba an gani da sharaɗin in ka aure su za ka ba su haƙƙinsu na ciyarwa in ka auri mace ɗaya kana ciyar da ita to in ka auri da biyu kada ciyar wanda kake mata da kada ciyar wanda kake mana farko din nan ya gaza ba ka tabbatar kuɗin cefanen da kake bata a da in ka aure na biyu ba za ka zo ka janye kuɗin cefanen don wancan ka ce ki yi haƙuri kin ga ku ƙara yawa ba an gane wannan ko ka ciyar da ita yadda ta saba ka shayar yadda ta saba ka shimfiɗa mata kyakkyawan yanayi yadda ta saba iya ƙoƙarinta kada ya zama to daga daga auro wannan ne bala'i ya faɗa mata ta ce tun da aka auro wannan jin daɗi ya ƙare mu a gidan nan gaba ɗaya a'a in mutum ya auri mace ɗaya in ya ƙara samun ƙarfi ƙarfin da yake ganin zai iya ɗaukan na biyu ba tare da matsala ba ya aura in ya auri na biyu yaga kuma ƙarfin shi ya kai da zai iya ajiye mace hudu ba tare da matsala ba yayi in ya aure na uku yaga zai iya yin na hudu ba tare da ya cuci ɗaya daga cikin su ko ya tauye haƙƙin ɗaya daga cikin su ba yayi an gano wannan ko to zaluncin da ake maganar nan fa zalunci wajen ciyarwa zalunci wajen tufatarwa zalunci wajen saduwa zalunci wajen shimfiɗa mata kyakkyawan yanayi ta ji daɗin rayuwarta wajen mu'ashara an gano wannan aiki to wannan shine abin da ba ana nufin wai wanda ya auri mace ɗaya ba ba adili bane babu wani malamin da ya wannan istinbadi nan idan mutum ya ga shi talaka ne bai da ƙarfi wato yana nan yana ta gumurzu wajen ciyar da mace ɗaya da ƙyar ake samu a rufa wa juna asiri to sai wani kuma ya ce ka zo ka ƙara sai ka bi shi ka ƙara to anan wajen mai kai ka yi zalunci saboda in ka ƙaro ta biyun ba za ka iya ɗaukar nauyinta ba wajen ciyarwa wajen tufatarwa da sauransu ko da za ka iya biya mata bukata wajen saduwa don ana iya samun wasu ma in sun kai mata takwas sun zai iya an gani amma wajen ciyarwa da tufatarwa da sauran al'amura na kulawa nan ake magana haka nan ma duk mutumin da ba shi da iko bai da ƙarfi na jima'i shi ma wannan kaga in ya aure su zai zalunce su an fahimci wannan ko Allahu a'lam fa hudifa min alqur'ani mimma malakat aymanukum to an ce wai fa in kiftum Allah ta'dilu fa wahida aw ma malakat aymanukum zalika adna Allah taqulu wai sai aka hanzafa daga cikin alqur'ani mimma malakat aymanukum baka shan rubuce ba nan aw ma malakat eh wai mimma malakat aymanukum aka ce ba wai au ma malakar aimanukun ba min ma malakar aimanukun daga abinda hannun daman ku ya mallaka shi abinda da yake so ya gina nan fa imamanci wato abinda hannun daman daman ya mallaka shine shugabanci an kwace musu ko ba gane ba shugabanci yana daga cikin abinda imaman nan guda goma sha biyu suka mallaka hannun daman su ya mallaka sai sabai suka goge domin kada a ce an tauye haƙƙin za'i. bait tafsirul qummi eh agaba ni'matullahi aljaza'i na hudu shine ni'matullahi aljaza'i wannan yana daga cikin manya manyan malaman shi'a gulat masu wuce gona da iri cikin aqidar shi'a shine wanda yake cewa ba ma haɗu da ahlus sunna ba a wajen ubangiji farko ya ce ba ma haɗu da ahlus sunna ba a wajen addini ko wajen ubangiji ko wajen ainihin littafi ko wajen manzo duk mutumin da yake addini shi shine addini irin na ahlus sunna irin na addinin sahabbai ko ubangijin shi shine irin ubangijin sahabbai ko annabinsa sa shine irin annabin sahabbai ko qur'anin shine irin qur'anin sahabbai to wannan mun baranta daga gare shi baya tare da mu kenan ya nuna kwata kwata babu abin da ya hada dan shi'a da ahlus sunna an gane wannan bawan Allah ni'matullahi aljazair wannan bawan Allah ya rasu hijiran annabi na mai al wa mi'a dari da goma sha biyu hmm? dubu ɗaya na'am dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha biyu na'am ahadu kibari ulama shi'a fi karni eh, ida fi karni na hadi ashar hijiriya ɗaya daga cikin malaman shi'a manya-manyan malaman shi'a a cikin karni na goma sha ɗaya na hijira eh? ba ɗaya daga cikin malaman shi'a a cikin karni fil karni taniya ashara a cikin karni na goma sha biyu a fi karni yawa karni na goma sha ɗaya ƙala hadahun ba ya faɗa allah ya shirye shi إن الأخبار الدالة على النقص والتغيير والتبديل للي حدثي ما سنوني أكن توي وسأبوه أنا القرآن لكم تشنز وسأبوه da musanya wani a sa wani kafiratun jigga suna da yawa kwarai da gaske hatta kala shekun almajlisi har babban malaminmu nuri almajlis abin kai imamul majlisi daga cikin malaman shi'a ya ce innaha mutawatiratun ma'ana cewa hadisan mutawatirai ne tawatur ma'anawi wato in an ce tawatir ma'anawi me ake nufi akwai tawatur lafazi akwai tawatur ma'anawi tawatur lafazi shine wanda lafazin duk hadisan lafazin iri ɗaya ne kamar irin hadisin man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawa maqadahu minan nar duk wanda ya min ƙarya da gangan ya zauni mazaunin shi a wutan jahannama an samu hadisan nan daga sahabbai wajen saba'in da wani abu da kuma irin wannan lafazin da irin wannan lafazin ba a canza shi ba Shi ne tawatur min lafazi to akwai hadisi wanda ke magana da an canza qur'ani amma da lafazi daban-daban ba wai lafazi iri ɗaya bane aka maimaita amma dai hadisan sun yi ittifaqi akan me alqur'ani bai cika ba to an samu ruwayoyi da yawa daga cikin imamansu wanda suka nuna cewa wato ƙur'ani bai cika ba amma ba da lafazi iri ɗaya ba shi suka ce hadisan sun zo mutawatirai mutawatirai ma'anawiya wa kar taqassayna hadhihi kitabina al-musamma al-anwar al-umaniyya yace hakika mun bibiyi wa'annan hadisan a cikin littafin mai suna al-anwar al-umaniyya shi ni'matullahi al-jazairi mujalladi na biyu shafi na 357 alkhani na biyar shekuhum yusuf al-bahrani malamin su yusuf al-bahrani alladhi توفي fi sana 186 hijriya wanda ya rasu shekara na 186 hijriya صاحب كتاب الدروب النفجية في الحدائق الناظرة Eh, wanda ya wallafa wani littafi ana kiran littafin ad-durarun najafiyya fil hadayiq an-nadira qala hadahu Allah ya faɗa shi ma Allah ya shirye shi la yasfa anna al-qawla bit-tahdith istafadat bihi al-riwayat baya buya abu ne a fili abu ne a bayyane cewa lallai ra'ayin nan cewa wai alkur'ani an canza shi wato ruwayoyi sun zo da yawa min durukina istafadat bihi riwayat min durukina ruwayoyi sun zo da yawa ta hanyar mu yan shi'a yanzu ruwayoyi sun zo da yawa ta hanyar mu yan shi'a mun samu ruwayoyi da yawa a littattafanmu daga malamanmu da suka tabbatar mana cewa wannan qur'ani da bai cika ba hatta tajawaza ta tawatur tawaturin manawi har ya zamanto ya ketare haddi na tawatur al-ma'nawi wala ibrata bi inkari man ankaraha ba a lura da inkarin wanda ya inkarin in an samu wani dan shi'a yace ƙarya ake mana alqur'ani ya cika duk wanda ya ce qur'ani bai cika ba ƙarya yake yi ta giya yake yin inji shi abinda yake cewa abinda yake nufi da ba a lura da shi a'a yana so ne ya kifar da kai dan ta giya ne amma wanda yake fitowa ya faɗi gaskiya shine wannan wannan shi yake so ya nuna ga gaskiyar magana in dai ka cika dan shi'a zance na gaskiya qur'ani bai cika ba an gane wannan ko ba a lura da mutumin da ya inkarinta an gane ko akwai manyan malaman shi'a da suka zo daga baya da suka fahimci cewa lalle zai zama to musu matsala sai suka zo suna yaɗa irin wayannan hakiri. sai suka zo suna cewa maganganun da malaman suka faɗa cewa ƙur'ani bai cika ba maganganu ne kawai fahimtar su ne wannan kuskure suka yi ba gaskiya ba ne. an gane wannan ko amma duk abin da aka fahimta kokarin takiya ne don kada a yawaita musu raddi kuma in an yawaita musu raddi mutane za su guje su kuma ba za a ringa sauraron karatunsu ba to mutum da dai aƙidar shi'a yana daga cikin tis'atu a asharin din na shi'a kusan an kasa aƙidar shi'a kashi goma kashi tara cikin goma na aƙidar shi'a an gina shi ne kan taƙiyya to kaga ashe kenan wannan mutumin da ya ce ƙarya ake musu ko wanda ya ce malamanmu da suka wallafa littafai suna cewa qur'ani bai cika ba sun yi kuskure ne to yanzu da su da malaman su wa'ancan malaman sun fi su daraja da su da malaman su wa zamu yarda da su kuma wa'ancan manyan malamai sun kawo hujja sun tattaro ruwayoyin gaba ɗaya sun ce mutawatir to kuma an ce hadisi mutawatir hadisi ne wanda duk wanda ya karyata shi ya bace kenan wa'annan masu cewa qur'ani ya cika daga cikin malaman shi'a wanda suka zo bayan wa'ancan kenan sun bace kamar mu ne yanzu mutum ya ce annabi isa ba zai dawo ba ƙarya ne sai mu ce inkarin hadisi mutawatir ka bace ko mutum ya ce mana maganar cewa maganar azaban kabari ba gaskiya bane ko maganar shafa akan hufi sai mu ce wayannan hadisai sun zo ruwayoyi ne mutawatirai inkarin su bata ne to shi ma wannan littafi a wannan magana na cewa alkur'ani bai cika ba ya zo mutawatir ne wato har ma akwai inda yake ma tajawazat haddar tawatir ma ya fi ƙarfin ma a kira shi mutawatir <laughs> in ma ana maganar mutawatiranci ne tajawazat ya fi karfin hajjar mutawatir kenan ruwayoyin sun wuce a tunani na ga littafin na malamin nan a ilahi zahir wannan babban malamin da na pakistan wanda ya yi ta yaƙen shi'a in shi'a suka rasa yadda za su yi da shi ƙarshen abin kashe shi suka yi an gano wani ko shi wannan bawan Allah ya yi littattafai da yawa a shi'a wal qur'an a shi'a wa ahlul bait a shi'a wa sunna a shi'a wa kaza to in kaga in kaga littafin da ya wallafa akan a shi'a wal qur'an ya tattaro ruwayoyin shi'a wallahi ruwayan ya fi ɗari wanda suka ruwaito daga cikin malaman shi'a cewa qur'ani bai cika ba sun fi ɗari biyu kaga ashe in ana maganar mutawatir ya ma wuce mutawatir tun da karancin mutawatir goma karanci a ce an samu sahabbai goma sun gaya wa tabi'ai ishirin ko tabi'ai goma sha biyu haka to daga nan ya ƙara yawa to mutanen da suka ruwaito daga cikin mutanen shi a sun ɗari biyu to yaya kun fahimci wannan ko so haka kamar yadda ni'matullahi aljazair ya faɗa tsakani da Allah tsakaninmu da a akwai bambanci mai yawan gaske duk mutumin da ke tunanin wai akwai yadda za a yi a samu haɗin kai tsakanin suna da ainihin shi'a tsakani da Allah bai san shi'a ba ne kuma tsakani da Allah yana da ƙarancin ilimin aƙidin suna. gane ku in dai ya san aƙidin suna da kyau kuma ya san aƙidin shi'a da kyau ya san akwai tazara mai faɗi kamar yadda wani malami ya littafi al ariza bayna sunna wa shi'a akwai ainihin zane mai faɗi tsakanin suna da shi a sunan littafin kenan ba ce ba zai yi haka haka za su rinka yi ba zai yi a yi haka ba ba zai yi ba kuma ya kawo hujjoji masu yawa daga cikin hujjojin akwai maganin ƙur'ani da cika ba a gani muhibbudin al-khalif to kaga ashe malaman suna da suka san menene suna sun yi rubuce-rubuce sun nuna duk mutumin da yake tunanin za a samu haɗin kai tsakanin shiya da sunna to wannan mutum mafarki yake yi mafarkin ma da ba a taba cimma buri a cikin shi an gano wannan ko kan wani zai zo ya ce ma ya je kasar iran wallahi mutanen nan suna da kirki wallahi da ake jingina musu karya ne kaga wannan tun anan zaka san mai maganar nan rago ne me yasa ya zama rago bai san babban akida na shi'a ba tis'atu ashar din bai san ta ba in ka san cewa mafi girman akidan shi'a taqiyya wala ba za ka yi wannan magana ba an gani kuma ai kai da kake wannan magana an samu malamai da suka jarraba irin wannan magana kafin kai wanda malamai sun nemi a samu haɗin kai irin su muhammad abduhu irin su shaftut irin su shaltut duka wayannan manyan malaman shekul azhar na zamaninsa ai sun yi ta kira har suna gaya wa mabiya cewa mazhaban jafariya daidai take da da mazhaban aimatul arba yanda mutum zai karanta littafin abu hanifa ko littafin malikiya ko littafin shafi'iyya ko littafin eh, abin hanabila ya ɗauko hukunci daga cikin littafin ya yi aiki da su kai ma an baka dama ka ɗauki littafin jafariya ka karanta littafin yan shi'a jafariya kai ma duk wata fatawa ka yi aiki da ita haka ya zo ya yi ta yi wanda kuma wannan fa mitin aka yi tsakanin su masu da'awan sunna din da su yan shi'a a matsayin za a gwamusa za a gwamusa su yan shi'a za su je ƙasar iran da iraki za su je su karantar da mutane littattafan sunna za a karantar da littattafan sunna a ta ƙasar yan shi'a a makarantunsu za a karantar da su littattafan ahalus sunna kuma a ba yan shi'a dama in suna so su ɗauki littattafan su yi aiki da su sannan kuma su masu da'awan sunna su ɗauko littattafansu su kawo shi misira a zo a sa a cikin jami'a a karantar da ɗalibai kuma a ba ɗalibai dama su yi aiki da shi to kun san cewa a su masu da'awan sunna ɗin mutanen jami'an azhar sai suka fara karantar da aƙidar suna ta karantar da shi aka sanya littafan jabariya a matsayin littattafan mazhaba sai zama mazhaba biyar muke da yanzu na fasa gani to ana na ana na ana nan sai ɗaya daga cikin malaman da yake kira zuwa ga a taƙarif bainar mazahibin nan sai ya zo ya karanta littafin ɗaya daga cikin malaman shi'an da suke zama da su ɗaya daga cikin malaman shi'a wanda yake zakewa yana cewa ya kamata mu manta da bambance bambancen mu duk wannan abu kaza kaza sai gashi ya wallafa littafi cewa Umar dan Khattab yana da wani ciwo ciwon nan duk maganin da ka bashi ba zai warke ba sai yayi luwadi sai ya sadu da namiji ta dubura to anan ne da maniyin da wannan maniyin da yake fitowa na cikin sakuda da shi Umar ke warkewa to tun daga nan wajen hankalin wannan malami ya tashi su suna nan suna ta kokarin su gamsar da mutane littafan shi'a ga malamin shi kuma aka duba daɗin littafin daɗin littafin bayan da aka zauna a yi sulhu an gano wannan ai sannan bayan nan kuma sai shi ne wannan malamin da wasu daga cikin malamai suka koma suna bincike shin yan shi'a suna makaranta da mabiyansu sai ga yan shi'a ba su rubuta ko littafi guda ɗaya don wannan matsalan ba sannan yan shi'a ba su karanta da ko ɗalibi guda ɗaya daga cikin ɗalibansu littattafan ahalin sunna ba amma su masu da'awar sunna na misira suna na an zage ana ta karantarwa har ma ana bada fatawa an gano wani ko to kaga me suke yi wa sunna nan giya za a zauna da kai sun iya bayani kaga yanzu Isra'ila tana ta kashe musulmi a can Palestine tana kashe musulmi a Lebanon irin wannan faɗan da muke tsakanin a ce shi a sunna ya kamata a ce an manta da shi wannan ta ka gaji jikinka ya da duk mutum ya koma wallahi ya kamata a ce woman in dai mutum bai san shi'a ba wallahi su kwantar da su suna tsayawa ka san da bakan shi'a karatun shi na farko kafin ya fara karatun zaure falsafa in ka zo da ɗan najeriya yanzu an kai shi zai karanci shi'a karatun farko da zamu yi ne philosophy yadda zai iya lankwasa magana ya gamsar da kai ko da ƙarya ne ta gamsu an gano wannan ko to mutanen da suka fara rudewa kuma suka yi kira zuwa ga wannan mazhaba din su ne yan ikwan yan ikwan suka fara kiran mutane suka fara cewa a zo a taimaka ma ayatullahi komeni wannan daula ta komeni musulmin duniya a watsar da bambanci ayatullahi komeni ba irin malaman shi'a na duniya ba ne kiya da banke akwai su dr yusuf al-kardawi su sayyidu hawa da ire-irensu da manya-manyan malaman shi'a da irin su hassan albanna sun yi kira a taimaki iran kuma a manta da bambanci tsakanin ahalus sunna da shi'a to amma da al'amari ya zo ya kamari yan shi'a suka wallafa littattafai hatta ayatollah khomeini ya wallafa littafi akwai littafinsa wanda ya yi a wanda shi ake kira wasiyar khomeini wasiyar da ya kafin ya bar duniya ya ce ainihin babu shakka mabiyansa da suka taimaka har yi revolution na Iran sun fi sahabban annabi daraja sun fi sahabban annabi imani dan sahabban annabi matsorata ne sun gudu lokacin yakin gudu. amma shi mutanen shi sun ba da rai har ya zamanto suka yi revolution ya yi maganganu akwai inda ya ce babu shakka abu huraira babban malamin fikihu ne amma Allah kada ya san bala'in da ya janyo wa addinin musulunci da irin ta'addancin da ya addini to duk irin wa'annan daga baya ne aka fara ganin su an gani aka fara karanta littattafan shi'a sai a gano cewa kan littattafan abin da ke cikin littattafan ko malaman shi'a na wannan zamanin to akwai ɗaya daga cikinsu ina ganin sayidu hawa ne ko ɗaya daga cikinsu wanda ya littafi kai lanan bi ba'idan kada mu tafi kada mu tafi kada mu yi nisa kada mu yi bayan fasir sun sai yi nisa Sarka sun lalata a gidan mutanensu suka ce bai riba mun gano yan shi a mayau da rani mu mun zo muna ta tallata gidan shi a su kuma ba tallata a garin su kayan yi kuma sai ga yan shi a sun filo sun fi masu da'awan suna wayo su malaman masu da'awan suna suna rutuwa da hamasa in ka ɗan musu bayani ka kashe musu jiki ka gama da su shi kuma ɗan shi a duk bayanin da za ka yi yana kallon aƙidar shi ba duk abin da zai taɓa mai aƙidar da ya zai shi ba su kuma yadda mutanen misira din nan sun yarda su yi watsi da aqidansu domin a samu haɗin kai su a tunanin su ma ƴan shi'a za su yi watsi da aqidansu kuma mu yi zai tsaya tsakiya to wata aqida ce a tsakiya dama ce ashe ka bai da kyau in na yadda zan cire wani abu a cikin aqida na shi ma dan shi'a ya cire naki ashe na yadda na bai da kyau shi ma dan shi'a ya yadda abin da yake bi akwai mai kyau akwai mara kyau ashe dama dukkan mu san rai ne ba ba kan gaskiya muke ba an gani yanzu wani ɗan salafiya ne zai yadda ya cire wani abu daga cikin salafanci don a zauna lafiya wajju law tudhinu fayudhinun eh kamar yadda kafirai suka ce annabiya annabiya ya bauta ma ubangijinsu ya bauta wa gunkinsu shekara ɗaya su ma su bauta ma ainihin ubangijin annabi shekara ɗaya ba sai Allah ya ce annabi ya gaya musu ba addini ba haka kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum ku rike addinin ku na shi'a mu rike namu ba maganan wai da mu da ku a zo a hada kai dan a dumfaru wani abu kun gani sannan kuma wata sabuwa akwai shugaban turkiya shi kuma shi menene shi shi sunna ne ko shi'a shi ya ce ko kaɗan shi bai san wani abu sunna bai san wani abu shi'a ba shi musulunci ya sani shugaban turkiya ya ce mu daina rudan kan muna wani sunna shi'a sunna shi'a kawai allah ya yi wa musulmi ba wani abu sunna ba wani abu shi'a kenan a fahimtar ku shi menene manhajin shi dan ikwan ne dan ya gina muku ka'ida na ta'awunu fi mattafaqna alayhi ne wa ya'ziru ba'duna ba'dan fi mattalabna fi saka dan shugaban turkiya dan ikwan ne ba shi da wata aqida ta kamammiya to da wanda lissafi zai dinga karantawa yana nuna mutane addinin shi wanda littafi ne littafin aqidan shugaban turkiya ya nuna mana littattafan shi na tauhidi ya nuna mana littattafan shi na fiqh a ne in dai zai aiki da qur'ani da muke karantawa ya aiki da su bukari su musulun su turmuzi ƙarya yake ahalu sunna ne shi in kuma zai zo ya aiki da littafin yan shi'a dan shi'a ne in zai gwamutsa guda biyu zai ne shi haka ne ya zama haka ya ce mu daina yaudarar kanmu ba wani muna wani maganar shi'a muna maganar sunna duk 'yannan a cire su kuwa huwa musulmi na min qabl to mun ji shi musulmi ne ya gaya mana yadda zai yi musuluncin ya gaya mana yadda zai yi musuluncin da wani irin manhaji zai bi a wajen tauhidinsa wajen ibadansa wajen mu'amala zai ɗauki ƙur'ani zalla ne ya zama ɗan ƙala zai ɗauki littattafan ɗan shi'a ne ya zama ɗan shi'a zai ɗauki littattafan ahalin sunna ya zama ahalin sunna in ya gwamutsa duka kaga ya kenan kaga ya zama na gwamutse kun gano wannan ko to wannan shine gaskiyar magana ba magana duk wanda kaga yana kira a zo a samu haɗin kai tsakanin sunna da shi'a in ma cikakken jahili ko kuma ya ɗauko kwangila ne an ba shi wani aiki ne ya yaɗa shi'a an gane domin in za ka yaɗa shi'a jama'a za ka iya zuwa ka ce a zuwa haɗa kai inda zo na ce muku don Allah da mai farin kaya mai jallabiya fara da makaniki don Allah a zo a daga kwanciya waje ɗaya ana gwamutsa tare a manta da babban kamar mutum kamar tawai kayan ka fari wannan kuwa ya manta wai kayan shi akwai injin oil da fetur da kaza a ringa rungumar juna duk ɗan uwan juna ne waye za a cuta bakanike za a cuta ko mai jallabiya a yi mutumin da yake da farin kaya in ya cakuɗa da mutumin da kayan shi akwai kashi da fitsari da datti shi mai farin kayan na in ya rungumi wancan ko wancan ya rungume shi shi za a cuta in kana da aƙida mai kyau sai aka ce ka zo mu haɗa kai to kai ake zuwa cuta za a yi maka abin da ake kira 'yan lankwame za a lankwame ka ne a hankali a hankali wannan farin kayan naka a hankali tun ana gane jallabiya ne fari kai ma sai a kira ka bakaniki haka ne shi ne ina na neman makaniki wata nan za a nuna ka kai jallabi a kai ma makaniki ne ƙarya kake yi in za ka zo ka gyara mu mota zo ka gyara mu mota Allah shi kiyaye an ce lokaci ya yi ko to wa alaikum assalam cewa malaman ahalus suna sun ijima'i a goyi bayan shi'a a ina ya ga wannan magana sai ya gaya maka duk wanda yake ba wai malaman ahli sunna sun yi ijma'i wai a goyi bayan shi'a to wannan wannan mutumin bai ma san abin da yake gaya ma a cikin littafi ko ya faɗi littafin kaga san rai wa iyaz billah na'am wa alaikum salam su su waye ai mutumin da yake ma shi ba dan shi'a bane shi ba sunna bane shi ba dan ba bane shi ba dan kaza bane to shi dan iska ne kenan ai dole ne kuma ke fada dan wata iska kenan ah to ya ce shi ba sunna ba to akwai ruwanka da sayyid bukhari muslim tirmidhi da sauran. ya ce shi ba dan qur'aniyun bane shi ba ba dan shi'a bane to da me kake addini to wani addini ne irin naka muna so ka gaya mana addini su waye malamanka a ina kake ciro addininka tunda kai ba dan sunna bane in kai dan sunna ne ka san littafin safar za ka karanta ka san suwaye malamanka ka san da ya aqidanka in kai dan shi'a ne ka san suwaye malamanka ka san littafin safar za ka karanta ka san menene kai in kai dan kala kaso ne kai ma ka san me za ka karanta tun kace kai dan ba ruwan mu ne ya za ka yi wane ne naka eh to musulmi yaya za su yi musuluncin an za a yi addini dole akwai yadda za a yi shi ko ana yin musuluncin da ka ne shi ne duk wanda ya faɗi wannan kawai ce to tun da kai ba ka ɗaya daga cikin ka zama ɗan iska labudda sai ka zamanto ahalin sunna ko ka zamanto ɗan bidi'a ba zai yi ka ce ni ba ahalin sunna ne kuma ni ba ɗan ba bane ba taɓa yin haka ba an gane ku kai mutum ne ni ba mutum bane ni ba biri bane ni ba dabba bane ni ba komai bane ne to me yake zai bata maka lokaci ne wannan shi a nake muku shugaban turkiya din nan irin magana da ya faɗa yayi kama da wannan an gane maganar da ya faɗa yayi kama da wannan to ku rinka sauraron irin wayannan mutanen su mutane ne kawai wanda yan siyasa kawai wanda an gina aqidar ihwan dama akan siyasa ne irin wai idan na ce ga aqida na na faɗa aqida na to zai zama na raba kan musulmi gara nuna kawai a zo a manta da bambance-bambance kuma irin su in ka dube su da kyau sun fi yin ahalu sunna biyar da kowa kuma za su ce ma a zo a haɗa kai amma kuma za ka kuma ƙarƙashin ƙasa suna makirci ga ahalu sunna suna kuma kariya ga shi'anci da sufanci yanzu wa'annan mutane sun fi yin saudiya biyar da ko'ina eh na wa alaikum salam Yeah.

yanzu matan da sarkin wannan mai ya ɗauko suka zo suka yi rawa tsirara mu mun ce mu ɗan salafiya muna goyon bayan tsaraici sama mun ce ne duk abin da sarki ya aikata shi ne a gidanmu mu muna da malamai a saudiya malaman nan suna karantawa a a gidan malaman da suka yi ittifaki shine aqidan mu akwai bambanci tsakanin sarki da malamai to yanzu duk abinda shugaban kasa mai girma dubu ya aikata dubu ya ke Iran duk abin da ya aikata yana ta malaman najeriya ke eh? haka ne musulun musulun ba musulun musulun ba idan musulun musulun ya kai ziyara ya je kai ziyara wani gari musulun musulun din ya je je aikata wani abu da kuka na shi wakilin ku ne duk abin da ya aikata yana ta malaman najeriya ne da kuma yan musulmin najeriya haka ne yanzu dama duk abin da sarki ya aikata shine abin da malaman addini suka yarda da shi yana daga cikin rashin adalci wanda ake ma yan salafiya sai a ce wai ga sarkin maka ya aikata kaza kuma mun ce mu ahli sunna ne to kaza kaza to mu abin da suka manta daga cikin akidar mu akwai hakuri da zalunci shugaba ashe an san za a samu shugaba karkatacce shugaba azzalimi karshen zamani wanda baya bin sunna mu za mu mai nasiha amma za mu yi haƙuri da zalunci shi mai ta mai nasiya in ya gyaru ya rage nashi in bai gyaru shi da Allah ka fahimci wannan aiki to ina ganin ko da wannan aina amsa ko yau wajen sun je ta'aziyya musulunci bai hana ka je ka yi ta'aziyya akwai maslahan da zai sa ka je ka yi ta'aziyya ga kafiri akwai maslahan da zai sa ka yi ta'aziyya da dan bid'a an gani wato amma ana ana kaurace wa dan bid'a ne saboda a galla mishi ya san ana kyaman shi amma akwai maslahan da zai sa ka je ka masa aziya kuma dan bid'a wanda yayi ridda babu wanda yace in ka zo aziya gare shi ce Allah ya gafarta miki yanzu mutum ba zai je Iran yana ya yace Allah ya gafarta ma wannan ba in dai ka tabbatar da ya faɗa abin da yayi ridda ba magana Allah ya gafarta miki sai ka ce to sannunku a ci gaba da hakuri Allah subhanahu wata'ala ya sanya a samu malami wanda ya fi shi alkhairi suna amin Allah ya sa a samar da malami bayan rasuwan shi wanda ya fi shi alkhairi amin ya kana nufin a samar da malami a gani kazan kace Allah ya sa a samar da malamin da ya fi shi alkhairi ku ta haƙuri, ku ta hakuri zamu Allah yana jaraba ku ne sannu ku ji sannu sannu kana gamawa sai ka taba abinka kai sanadiya amma kaga ce Allah ya gafarta masa Allah ya sa ya huta Allah ya kai haske gabanin in zuwa. inda yayi ridda to makan wa makan makan nabi wallazina amanu an yastaghfiru yawa wala wala menene wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun Allah shi taimake mu eh subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk